kakakin yan majalisar ecos da aka bashi mu mika mu bisa hidima da yake tewa al'umma tun daga farkon kamar ramadan har zuwa sallar nan har yanzu haka ma ba tsaya ba sanatan nan ya yi abubuwa kala-kala ya wadata jihar kano da shinkafa babu inda ba a kai shinkafa ba tun daga kan inda yake wakilta da inda ma ba shi ke wakilta ba zuwa kano ta kudu kano ta tsakiya mutane kala-kala an ba su shinkafa ya sai shinkafa saboda buhu ɗari biyu Dan a raba al'ummarsa wannan ba karamin abin alfahari ba ne kuma duk inda suka samu jagora irin wannan dole su gode wa Allah bisa hidimta musu da yake yi kama sauke nauyin da aka dora maka wannan ma ba karamar rahama bace ta Allah subhanahu wataala wannan magana yake ta ku na gaban goshinsa kawai ya raba waɗannan amma da shinkafar da ake gani a Kano wasu ce daga gwamnatin Kano take bici yanzu <laughs> ai ba za ka gane ba akwai gwamnati a jihar Kano ba gaskiya bayan da za a yi sanata barau ya danda kowa a jihar Kano babu gwamnatin jihar Kano ba ta motsa kwata kwata shinkafar da sanata barau jibrin ya raba a jihar Kano gwamnatin jihar Kano bata raba ta ba kaga sanata barau jibrin ya ba hakimai shinkafa ya ba masu unguwa shinkafa ya ba daga tai shinkafa ya ba 'yan sanda shinkafa ya ba dss shinkafa ya ba 'yan dangole shinkafa ya ba shugabannin fati shinkafa babu kala al'umma da sanata barau jibrin bai raba shinkafa da gaske ne kenan da ake cewa wanda ya raba duk bata je hannun talakawa waɗanda su ne suke zaben sa dare da rana safa da yamman lokaci yayi kenan ya hakimai da daga ta ya raba a gashi na ce ma raba yan dangwale ko san kwanan mu 30 fa muna wannan aikin mamware ina ɗaya daga cikin wanda suka aiki kuma ina ɗaya daga cikin wanda ya raba ta yan dangwale da yan ta yan social media saboda haka shinkafar ɗaya in ka ce a Kano tarewa babu gidan da shinkafar sanata barau jibrin bata shiga ba wannan baka yi ƙarya ba ko ina an kaita kuma dama zuwa yanzu Kano ta Arewa iya shinkafa ce matsalar su to ai baka san ayyukan capital project baka da labari iya federal poly kadai da aka kawo a Kano ta Arewa ta isha al'ummar Kano ta Arewa alfahari tana nan an fara aiki an dauki ma'aikata sannan kuma ga kudin sallah da ya kawo ko ina an kai musu goron sallah an kai Kano ta arewa an kai Kano ta kudu an kai Kano ta tsakiya saboda haka muke kira ga al'ummar jihar Kano su zo su rama alkhairi ga alkhairi wannan sanatan ba sanatan Kano ta arewa bane kai idan kana cewa al'ummar jihar Kano kana a ruda masu kallon ka yanzu al'ummar Kano ta arewa ko kuma Kano baki daya ai al'ummar jihar Kano ai ba iya Kano ta arewa ka bakin arzikin ya tsaya ba al'ummar jihar Kano muke so su zo su rama alkhairi ga alkhairi saboda wannan dan duk wanda ya same shi a matsayin shugaba to dole zai gode wa Allah domin Kano ta Arewa ita ce misalin abin da zai faru nan gaba. Wai an ce idan ana maganar ayyukansa makaranta kuke faɗa ta Kano Poli wadda ya samo ta daga gwamnatin tarayya da sauransu. Amma ba kwa maganar yadda ya inganta ƙananan makarantu na firamare da sakandare da suke yankin Kano ta Arewan. Ana ganin har yanzu yara suna iya zama a ƙasa ana karatu ga ba littattafai sannan kuma ba yanayin karatun ma mai daɗi. ai wata biyu ma ba su wuce ba sanata barau jibrin ya raba bencina dubu arba'in a kano ta arewa ni shaida ne na gani an sauke na wasu makarantun da ni sannan an raba littattafai an ba da har rijista ta aiki an ba da biro an ba da komai ai in dai kana magana harkar ilimi tun daga kasa. har zuwa tashari to a najeriya ma ba wai iya jihar kano ba to babu kamar mataimakin shugaban majalisar dattijai babu ai abin da ya fi focusin kenan ka duba national open university da aka kawo ta tun local government ka duba reshen FCE Bichi ina nan an wajen local gamman guda biyar an kashi ga dutsen ma ita ma an kasu dan a sauƙaƙa mutane su yi karatu cikin sauƙi to ai babu abin da ya wuce wannan ka sama dan talaka gata scholarship maka raba saboda miliyan ɗari biyar haka aka raba yayan talakawa makaranta makaranta sanata irin kabi dukkanin makarantun jihar Kano bayan da sanata bai je ba don a tallafa dan talaka ya samu yi karatu yadda dan kowa yake karatu to wannan abin alfahari ne a gare mu magana yake tarihin fa waɗanda kuke cewa kuna ta yi wa waɗannan ba a ji wani ya zo ya bayyana su ko kuma ya ce eh gashi sanata ya masa kaza ba ko na gaban goshinsa dai waɗanda kuke mataimaka na sana musamman ko ake ji kun fito kuna ta babatin cewar kun yi kaza kun yi kaza kuma ku kaɗai yake yi wa. a ai ba mamaki wanda ya taba ba zai iya zuwa nan ya gaya maka ba hmm. amma idan kana bibiyar social media da abubuwan da suke fara suke faruwa a Kano ta arewa. kai ka san sanata barau sai dai godiya da fatan alkhairi amma tabbas mutanen kano ta arewa da mutanen jihar kano sun samu wakili kai shi sanata ba ma iya jihar kano ke wakilta ba garkuwa ne a najeriya gaba ɗayan ta ba a baya an ji wasu na cewa baka gani ya kamata kuma wani lokaci ku fara ba da shawarwari ganin an ci gaba da inganta rayuwar matasa tunda su ake kira da manyan gobe to ai kana maganar inganta rayuwar matasa a jihar Kano babu kamar sanata Barau a Jibrin matashi ba abin da yake bukata illa ka koya masa sana'a dan ya dogara da kansa to sanata yayi a koya maka sana'a kuma a baka jari wannan shine aikin da yake yi a koya ma sana'a a baka jari ko a baka aikin yi to ai kaga in kai matashi wannan ai kaga ba masa komai saboda haka ai in kana maganar gina matasa to sanata Barau Jibrin shine kashin bayan gina matasa da al'umma baki daya me zaka ce game da yadda ake ganin yana killace irin ayyukan da yake a iya yankin karamar hukumar su ko kuma a mazaɓarsa ba ga sauran ƙananan hukumar da yake wa ka taba ji ya zo yayin wannan zancen ina yake killace aiki a iya mazaɓarsa kawai ayyuka gaba ɗaya karo ta arewa take babu inda ba zan iya lissafa ma ayyuka da suka guda goma ba na sanata barau a jibril ba iya karamar hukumar sa yake aiki ba ka je bucci ka ga aiki mai girma sanata barau jibril ka je bagwai ka ga yadda aka kawo jirage na zamani suke aka maganin mutane suke fada ruwa suke ake wutar da su jirage ne na zamani aka kawo sannan ka je gwarzo ka ga irin ayyukan alkhairin da aka kawo musu sannan ka je gabasawa duk local government din da mako da kunci tsanyawa babu inda babu manya-manyan project na Distinguish sanata barau jibirin saboda haka sanata barau jibirin baya buƙatar sai kayi karya maka ce wai yayi kaza bai yi ba a'a abin da ke kullun ke gaya mana ku tallata da ayyukan da nayi iya ayyukan da ita muke faɗa ba ma ƙari gaba ɗaya da abin da muka faɗa to zahiri ne idan ka je kowace karamar hukuma za ka samu wannan to saboda haka babu wannan magana sanata ba ma iya Kano ta arewa ba jihar Kano ma gaba ɗaya ta yi ce kuma ba inda ayyukansa ba sa ba keta ka duba manyan makarantu mana jihar Kano ta shiri inda yaje raba musu manyan manyan motoci ko ina ya je kai ka duba inda ya kai Hizba ya kai ina ne ko ina ya je ya kai saboda ko ina yake taba muna kira ga al'umma su zo su rama alkhairi ga alkhairi tabbas sanata barau jibrin jagora ne kuma abun bi ne abun koyi ne domin duk mutumin da ya damu da al'umma ya damu da talakawa ya damu ya gina rayuwar talaka ba iya rayuwar ƴaƴansu ba kamar yadda suke yi to wannan abun alfahari ne abun a goya masa baya ne abun a yi masa addu'a ne ubangiji Allah ya bashi nasara Allah ya ci gaba da tsare shi Allah ya kara nuna masa nauyin da ya dora masa ya bashi ikon saukewa mu ko ubangiji Allah ka ba mu ikon saka alkhairi da alkhairi